sami in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya. Da rashin ta yi akan bar araha. Barkamu da sake saduwa a wannan filin tattalin arzikin. Salo Garba ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi. kwana-kwanan nan gwamnatin najeriya ta yi ikirarin sake yadda take kididdigan harkokin tattalin arzikinta Alkalmuwa da ta fito da su sun nuna cewa najeriya ta fi kowace ƙasa a nahiyar afirka haɓakar tattalin arziki haka kuma a faɗin duniya gaba ɗaya ta tashi daga ƙasa ta 34 zuwa ƙasa ta ashirin da shida a jerin ƙasashe mafi girman arziki a duniya to ko menene wannan yake nufi yau filin ya samu ya zanta da alhaji sabiu bako tsohon shugaban cibiyar kasuwanci da masana'antu ta jihar kano kuma ɗan kasuwa da ya mallaki kamfanonin sarrafa kayayyaki iri-iri mun fara firar tamu da shi kamar haka to ka gabatar da kanka sabiu bako ɗan kasuwa daga kano kuma alhamdulahi na yi na chamber of commerce kuma da ma'aikata ta plastic wani harkokin gine-gine da kawo kaya daga china da sauran wurare alhamdulillah mun zo nan florida da yara wanda yata aisha sabi bako da shirya wannan kawo yara don bude ido mu ma muka to kuma yi mitin da wasu mutane abokan harkokinmu na arziki to madalla to abin da ya kaku nan washington dc kenan ma mitin ne na harkokin muna kasuwanci sannan kuma da yarinya ta na ga makamai na ta zo da yara to yan makaranta su kusan talatin zo daga kano wanda mun zo nan ta daga kano kwarai fa lallai su yaran kanana ne ko yan sakandare ne ko kanana daga shekara biyu uku ah. daga shekara hudu to akwai masu shekara bakwai akwai goma akwai nake jin har wajen sha biyar lallai Eh, wannan zai taimake su kam da samun a eh, kano da arewa eh kwarai samu bude da wanda yake so ya wani abu nan gaba eh ya samu dama da zai zo yi saboda shin yanzu ya fahimci ma menene american ba kamar yadda muke zaune ba a cikin duhu eh to madalla a kai kai dan kasuwa ne kuma ba dan kasuwan yau ba ka dade kana yi a har ka yi shugabancin chamber of commerce na kano uh, to tattalin arziki a najeriya ana nan dai ana ta cece kuce a kai to kwatsam sai ga shi gwamnatin kasar ta ce ta ayyana kanta cewa ita ce ta fi kowace kasar afirka haɓakar tattalin arziki kuma a duniya yau wai ta ce ta ashirin da shida ko za ka bayyana yi wa masu sauraronmu a bayani me suke nufi da wannan ina ne wannan ya kai kasar menene ma'anar wannan ikirarin da gwamnatin ta yi wannan kirari kan abin mamaki ne kwarai da gaske ga al'umma saboda kamar yadda suka kawo wannan fikas ɗin muna 270 biliyan muka koma 510 sun samu wannan figar sun bayar kuma suna ikirari da ita amma abin da yake faruwa game da al'umma ba za su iya fahimta ba saboda ma'aunin da aka auna cewar tattalin arziki ya karu ko kuwa gdp dinmu ya karu mhm. mutane ba su ji a jikinsu ba me kake nufi cewa mutane ba su ji a jikinsu ba saboda ƙasa ce hakika ƙasa ce wanda mutane ba mu da aikin yi babu abinci ƙarancin lafiya a yau din akwai yarinya ta take aiki a aminu kano dokta ce take cewa sun tashi da wuri saboda suna emergency yau emergency suke aiki amma babu gadan da za su sauki kowane irin mutum saboda haka dole haka suka haƙura suka tashi Mm-hmm. irin wannan tashin hankali shi kasar mu take ci take cewa akwai wata sun taho da kaduna ta samu stroke amma sun taho da ita ba yadda za su da ita duk asibitin babu gado a emergency babu gado ba kuma yadda za a yi da duk wanda ma shiga eh na ce asibitin ya cika ne ko kuma dai ba da gadajen ya cika babu babu masakatsinke wanda kuma da kudi ake biya to wannan kasa da yake lafiyar kanta mutane sai dai ka je wata kasa in kana da hali sannan ka samu magan da ke nema ƙasar da take baka da hanyoyi ƙasar da yanzu hanyar mu ta maiduguri yau kusan shekara biyar ko goma ana kanta har yau ba a gama ba ƙasar da education ɗin na namu gashi shi ya yi baya hmm. abubuwan dai ga sunan ba su da adadi to kuma a zo a ce da talaka cewar ai yanzu an samu gdp ya karu hakika wannan yana da akwai ban mamaki mutuka da gaske amma babu abin da za mu ce sai mu ce mun gode wa Allah idan hakan ta faru hmm. dalili shine idan an ce tattalin arzikinmu ko gdp ya karu a kasanmu dama ya kamata a ce najeriya mu ne a gaba to da ya kamata a ce mu ya kamata a ce mun wuce south africa mun wuce kowace kasa saboda kasar nan tamu eh. tana da albarka tana da ma'adinai kowane ma'adinai da allah ke bawa kasa a duniya allah ya bamu muna da kasar noma muna da al'umma amma abin da yake faruwa a zatona rashin cikakken shugabanci ne wanda zai sarrafa wani abubuwa ya zama na an amfana da su shine samu cikin wani hali da muke to rashin shugabanci na gari eh. shi ne ke jawo mana shi jawo mana cewar kasar nan tamu kullum mu ne a baya amma kuma an ce gashi ka samu ci gaba saboda haka ni na roƙon shugabanninmu da su koyi misali da gwamnamu na kano duk da gwamnonin da suke najeriya kowanne zai rinka tireni din yara a dan ba su dan wani abu kamar ina ake a kano duk sati za ka ga an yi so so biyu za a rage wa talakawa me ake ma yara a kano kullum ana ba su training an koya musu dinki ana koya musu ah, kiwon kifi abubuwa ne an koya musu ah, bol abubuwa ne da ba adadi kullum za ka ga an training yara wani ma an koya musu ah, aikin talfon mahauta ma ɗauko su an koya musu da za su yi an yi masu gadi abubuwa ne da yawa ba adadi da ake kullum duk sati za ka ga an yi so ɗaya so biyu a kano shi nake kira gwamnonin najeriya da duka musamman na arewa su ma da za su ɗauki wannan sistem ɗin a rinka koyawa yara hmm. za mu rage Kannan a kano yanzu idan an koya ma yara a kano me ake da su idan aka koya musu eh. ana yaye su ana ba su jari yawwa ana ba su jari ana ba su jari lamuni ake ba su ko kyauta kyauta yake ba su kyauta yake ba su kyauta yake ba su kuma misali wajen education inna aka ɗauki yan talaka da yan mutane mm. ake kai su kasashen duniya da kullum za ka ji yau an ɗaukai mutum 500 biyar gobe an kai mutum 300 uku ba an kai dubu ɗaya ma aka yi katsina to a sokoto ko ina kullum ana raba to duk da za mu ɗauki wannan system ɗin zai taimake mu sami rangwamin wannan wahala da al'umma suke ciki. to da wannan ne misali idan da shi shugaban kasan ko kuma shugabanninmu za su yi irin wannan to shi ne zai taimake mu mu fahimci cewar mutane sun ji a jikinsu amma yanzu a takarda ne aka ce an samu karin tsaro gdp ba a zahiri ba a zahiri mutane ba a jin daɗi ba kuma a cikin watan halin da ya kamata wanda kuma arzikin da kasan mu take da shi ya kamata a ce mun sami jin daɗi fiye da inda muke ci a yanzu. To a bari mu koma kan abubuwan more rayuwa. Ana misali batun wuta. An ce yanzu ana samun wuta sosai a ƙasar. Ta yaya wannan ya taimaki tattalin arziki idan haka gaskiya ne? Ana da niyyar samun wutar. Jama'a abin da ya samu kenan yau. Sai mako mai zuwa mu ci gaba da Alhaji Sabi Bako. inda za ku ji yadda ya bayyana mana kan shirin nan na gwamnatin amurka dangane da haɓaka kasuwanci a ƙasashen afirka wanda ake kira agowa jama'a sai ubangiji ya kai mu a madadin bakon nama alhaji sabiu bako da julie gresham wadda ta shirya mana sauti ni salo garba ke cewa ku huta lafiya nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda kai wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma